Bincike na nuni da cewar zaben fidda gwani na jami'ar APC don takarar kujerar gwamna a jihar Bauchi bai gudana ba, wanda hakan ya sa 'yan takara guda uku suka gudanar da taron manema labarai don bayyana matsayinsu da suka hada da Farfesa Ali Fate da kuma Dr. Ibrahim Yakubu Lame. Mun zo ne domin mu yi jawabi ga al'umman jihar Bauchi da 'yan jami'an APC da suke jihar Bauchi da kuma ma 'yan Najeriya. zaben fidda gwani da aka biyar apc a nan jihar bauchi mun ga cewa ba wani zaben da ake yi a duk lokal gama ashirin na jihar bauchi jama'a sun je su yi zaɓe amma wani wurin babu ma da za a yi ana ta jira wani wurin ba ma rijistar da za a yi zaben da shi kawo mana labari cewa akwai wanda ya rasa ran shi a boy a karamar kuwar bagoro a nan jihar a cikin nan garin bauchi an sa mutane ciyagas an da ke su haka ake yi wato zaben tantance guri a wannan jiha an ɗauki matakai iri-iri amma an kasa cimma nasara kuma mun yi ci ƙoƙarin mu ga cewa an yi abin da zai kawo adalci da nasarar jam'iyyar apc a wannan jiha amma duk matakan da muka ɗauka sai mun samu cikas ba za mu sake shiga wani firamare na apc ba sai an yi suspending wato an dakatar da shugabannin abc na jihar saboda irin kurakuran da suke ta gudawa tun da farko kuwa na ziyarci wasu tashoshin zaben ga abin da suka shaida mini. To mu dai mun zo zabe na mu kara mu zaɓi ɗan takarar mu sojoji ne ko 'yan sanda ne sun jefa mana tiya gas. Ake budu suna kuma daga can muna ganin ana jiban iyayen mu 'yan fansho suna gudu. Zaɓe mu kan aboci ba a yi ba. Mu ba a yi zaɓe aboci ba. Na fito ga kati na in yi zaɓe aka gwaza mu aka yi komai aka ce ba maganan zaɓe ba menene na biyu yanzu ga ni ma duk lokacin da aka ce za a yi zan yi kan ba a taba mana irin wannan zaɓe ba ba mu sani ba ko da ai adalci amma wannan karan ba a mana adalci ba tunda an je ba mana tiya gas an baza mu kaman yayan awakai ga muna muna tsatsaye tun karfe goma na safe muke tsaye a nan muna jiran a kawo kayan zaɓe dai ga munan har yanzu yanda muke a nan din nan babu wani labari mai kyau ba jami'an zaɓe jami'an tsaro ne kawai muke zanne da su su ma wannan ya tashi ya tafi wannan mu dai muna nan muna jiran kayan zaɓe har yanzu muna nan bara mu bar nan ba sai kayan zaɓe ya zo in kwana da mu muna nan bara mu wace ba ina nema ne in nema kan mu yanci an ce mana maimakon a kawo mana percent na kayan zaɓe sai a samu 60% ko 40% mu kuma ba mu yadda a kawo mana abin da babu ba sai an mun tabbatar da kaya ya inganta an samu 100% kayan aiki a halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a jihar Bauchi ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya bala muhammad kauran bauchi ya yi nasara a jihar gombe kuwa jam'iyyar apc ta zaɓi gwaninta shine alhaji inuwa yahaya ya yi mata takara a ɗaya gefen kuma ita ma jam'iyyar pdp mai mulki ta zaɓi sanata usman bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019 abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya